bukatar babbar kotun tarayya da wasu jam'iyyun adawa hudu da ba sa danyen ganye da apc suka yi na ta umarci hukumar zaɓe ta dakatar da amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a wato cat readers ba ta samu biyan bukata ba jam'iyyun da suka hada da aa ad udp da acpn na nuna dokar zaɓe sashi na hamsin da biyu bai amince da yin zaɓe da na'ura ba Lauyan jam'iyyun Mr. Izion ya ce kotu ta tilasta hukumar zaben ta dakatar da amfani da na'urar gabanin kammala sauraron ma shari'ar. Alkalin kotun Adeni Demola ya ki amincewa da bukatar inda ya ba hukumar zaɓe damar ta zo ta kare kanta da ɗage sauraron ƙarar zuwa goma ga watan nan. Take dai jam'iyyar adawa ta APC ta ce wannan kulle-kullen masu son tafka magudin zaɓe ne kuma sun murɗe ma'anar dokar zaɓen. kanar hamid ibrahim ali shine shugaban ma'aikatan dan takarar adawa janar buhari akwai bambancin na'urar da ake zaɓe da shi na wanda ake kiran shi electronic voting shi voting ne daga ka danna ka kada ka kenan shi wannan eh, na'ura da ake kira reader na tantance cewa kai ka cancanta kai zaɓe amfani shi kenan amfani da wani ko fito da wani eh, dabara na cewa amfani da shi zai kawo saiko na cewa mutane ba za su samu su ya tashin na wuri ba ƙarya ne gana sun yi amfani da shi duka duka wanda suka je su suka kalli abin da faru da ƙiƙai. talatin da bakwai ne duka-duka daga lokacin da ka shiga har ka dangwala tsanka ka yi zaɓe ka kada guriyanka da tantancewa da jefa guriyanka duka-duka dakikai talatin da bakwai zaɓen ne ba su so su ayi don saboda me don su zaga za su sha kayi so duk wani kafa da za su yi su dakushe wannan za su yi mu kuma ba za mu yadda ba a nata bangaren jam'iyyar pdp mai mulki ta ce ba ta fargabar zaben ta amfani da kowace irin na'ura inda har kakakin jam'iyyar wali metu ke hasashen samun gagarumin والنصرة Ibrahim Mayana na kungiyar kamfe din Jonathan ya ci gaba da magana. Wai mu ba mu shirya ba, ai wannan zance ne mu PDP ko yanzu ko gobe a zo a jefa ƙura'a za mu ci zaɓen nan kuma shugabanninmu shugabanni ne wa'anda ba su da fargaba Jonathan da na Sambo in Allah yarda ko gobe ko jibi aka zo aka jefa ƙura'a za su ci zaɓen nan a bilayi in mata kama a zo a yi tinke za ka ga mamaki Jonathan da na Sambo za su haye kujerar nasu daren daren ba gudu ba jaddawa ba cewa PDP za ta ci zaɓe ko yanzu aka zo aka sa a kwatuna. Shin za a yi zaɓen nan kamar yadda aka tsara musamman ga alwashin yin hakan da sashen gwamnati ke yi kullum ko dai wani lamarin zai bullo ne. 'yan apc daya majalisar da ta ta bakin jagoransu george akome sun zargi gwamnati na son tura shugaban hukumar zaɓe farfesa jega hutun dole don ajiye aiki a farkon watan yuni lokaci ne kawai zai gaskata ko karyata wannan zargin nasiru da malika kamarar amurka daga abuja najeriya kuri'ar ka rike makamunka kar a zo a roɗe ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in ko ki kai hauka ka farar da damar ka. Talaka ka bar kuka, wuri arka yancinka, wuri ke makamanka, ita ta ta ce ka. Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa.